السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dadin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddara mana haduwa don ci gaba da daukan darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda yau muna sha ga watan biyar shekarun hijira 1439 insha Allah za mu tashi daga kan shafi na casa'in. Allah ya mana gam da katar. Ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wal imanu bil masihi dajjal. Wal imanu bil masihi dajjal. Wannan shi ne abin da shi Imam Albarbahari ya tabbatar. don yana lissafa aƙida ta alis sunnati wal jama'a ya ce daga cikin aƙidarsu akwai al'imanu bil masihi dajjal yin imani da isa almasihu da kuma yin imani da addajjal almasihu kaga almasih ɗin guda biyu ne kowanne kuma ka yi imani da shi aƙida ce duk alin suna ya yadda akwai almasihu dajjal akwai kuma isa almasihu ko to shi wannan almasihu da muke magana a kansa yanzu shine a dajjal makaryaci kafiri kangararre mai batarwa Allah ya tsare mu asharhu min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin usul na ahli sunnati wal jama'a al bil masihi dajjal yin imani da shi dajjal don akwai masu aƙidar ba wani dajjal akwai masu aƙidar ba wani dawowa da annabi isa zai yi an gane wannan to amma su Ali sunnati wal jama'a duk sun yi imani da wannan lura da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantattu wa huwa rajulun min bani adam kuma dajjal din ba aljani bane cikin yan adam zai fita cikin yan adam ya kuruju minar Yahud zai fito cikin Yahudawa. Cikin Yahudawa. Wa yatba'uhu Yahud, Yahudawa kuma za su bi shi. Yahudawan Isfahan su ne za su fara bin shi, mutum dubu saba'in daga cikin mutanen Isfahana za su fara bin shi. Su ne ɗalibansa na farko. Allah ya kare mu. Wahuwal huwa al-mahdiyyu alladhi su yahudawa shine mahadin su wanda suke jira ka san muna da mahadin da mu ma muke jira to su shine mahadin su li'anna al domin shi mahadi kullun yi. kowa yana in mahadi zai zo bari in mahadi ya zo kullun kowanne yadda yi. al-yahudu yadda'unahu yahudawa suna iddi'a'in zuwan mahadi wa mahadihum huwa al-masihu dajjal su kuma mahadinsu shine ad-dajjal shine madadin mahadi wanda mu muke jira su mahadinsu dujjal ne ka ya tsare mu a su kuma wa shi'a su ma shi'a yanta zirunar mahadiya suna nan suna jiran mahadi zai zo ulmuktafi fi wanda yake ɓoye a mafaka kama ya ƙuluna kamar yadda suke faɗi min zurriyatil Husayn zai fita daga jikin zurriyar Husayn radiyallahu ta'ala anhu wa ahli su kuma ahli wal jama'a yantaziruna al-mahdi su ma suna jiran zuwan mahdi allazi a anhu ar rasulu, sallallahu alaihi wa sallam ma'adin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba su labarin zuwansa, fil ahadisi sahihatil mutawatira fil ma'ana. A cikin hadisai mutawatirai a wajen ma'ana, wa huwa rajulun min baitin Rasul sallallahu Alaihi wasallam. Shi ma'adi mutum ne daga cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa min ali hasan ibn ali kuma zai fita daga cikin zurriyar hasan maimakon sun ce zurriyatu husaini su kuma wancan zai fita daga zurriyar hasan ɗan aliyu ya min akhiriz zaman zai fita a ƙarshen zamani shi mahadi sunansa Muhammad ibn Abdullahi. Kamar yadda annabi sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam yake Muhammad ibn Abdullah, to haka shi ma mahadi na gasken zai da suna Muhammad bin Abdullah, mahaifinsa sunansa Abdullahi, shi kuma sunansa Muhammad, kuma tsetson Hassan ne, ɗan Aliyu. ya min akirin zaman zai fita a ƙarshen zamani wayu bayi ulmuslimuna musulmai za su yi masa mubaya wayu jahidu fi sabilillahi kuma zai haɗa runduna zai kafa tutar jihadi zai yi jihadi fi sabilillahi ba jihadin ƙabilanci ba ba kuma ta'addanci ba fi sabilillah wa yamla'ul ardu adalan ƙasa gaba ɗaya za ta cika da adalci zai cika duniya da adalci wa yusalli bil muslimina kuma sallah zai yi tare da musulmai wa bainama huwa kazalik iz kharaja al dajjal ana cikin haka kawai sai dijjal ya fito kwabar sai ga dijjal shi ba ga ma'adinmu ga na yahudu sai a takarawa fala ya zalul musulmi na fi ana'in minhu hatta yanzu na isa nu maryam alaihi salatu wassalam fahunaka hani. masihu balala wa dajjal wa masihu hidaya isa maryam alaihi salatu wassalam to anan a ana cikin haka musulmai suna cikin wannan damuwa cikin wannan gwagwarmaya iz kharajal masih dajjal sai masih dajjal ya fito fala yazalul muslimuna fi inayatin minhu musulmai ba za su guje ba suna cikin irin wannan gwagwarmaya da damuwa da fama da dijjal da rundunarsa hatta yanzu la na maryam haka za a yi ta fama masu halaka su halaka masu ridda su ta ridda har lokacin da annabi isa zai zo idan dujjal ya zo ba kowa ne zai zama musulmi ba sai wanda Allah ya zaɓe shi dujjal annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ba dujjal nake tsoratar muku ba ba nake ji muku tsoro ba ai dujjal idan ya zo ina nan ni ne zan yi ja in ja da shi idan kuma bari nan ku mai kare kansa ne Allah zai taimake shi domin zai zo matashi ne ƙaƙƙarfa lafiyayye mai ido ɗaya kuma ɗaya idon jajawur da shi dau kansa gashinsa turukus, sannan zai zagaye duniyan nan zai kwana arba'in a duniya kawai a kwana arba'in kuma ya gama da ita ba inda ba zai shiga ba ba garin da ba zai ratsa ba sai dai kwanaki arba'in ɗin kwanan farko kamar shekara ɗaya kwana na biyu kamar wata ɗaya kwana na uku kamar sati to sauran kwanakin kuma irin wanda kuka saba Allahu Akbar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suka ce to ya rasulullah irin wannan kwana ɗaya mai shekara guda sallari ne dai zai ishe mu yace ina za ku yi kirdado kaga kenan kamar an san a lokacin akwai kimantawa akwai abubuwan da za mu rika kimanta lokaci ce za ku kimanta daidai lokutan da kuke ga kamar yanzu daɗe wannan ya kai a ce azhar ta sai mu yi azhar kai tunda muka yi azhar yanzu ya kai a ce la'asar ta yi sai mu yi la'asar kai tunda muka yi la'asar fa yanzu ya kai a ce magariba ta yi sai mu yi tunda muka yi muka yi magariban na ai ya kamata a ce yanzu isha ta yi sai mu yi kuma duk da rana da rana kuna don kwana ɗaya ɗin kamar shekara ne daɗewar shekara za a yi duk a kwana ɗaya haka za mu yi ta kimantawa muna sallah daga nan kuma idan wannan kwana mai tsawon shekara ya ƙare sai a yi kwana ɗaya mai tsawon wata shi ma ana ta kimanta sallah daga nan kuma sai kwana ɗaya mai tsawon sati shi ma kimanta sallah za a yi daga nan sai kwana ya dawo daidai kamar yadda aka saba dijjal ya gama da duniya duk kowane gari ya ce amma ban da makka ban da madina ba zai shiga ba mala'iku za su zagaye wannan wurare guda biyu sai dai akwai ƙara da za a yi wasu ƙararraki kamar abu ya fashe ya rikita ƙaran ya rikita madina ƙaran ya rikita makka duk kafiri da munafuki sai su fazama sai su yi waje sai su je su haɗu can eh. bai shigo ba amma su za su buta Allahu Akbar. Ba wanda zai saura cikin Madina sai mai imanin gaske. Ba wanda zai rage Makka sai mai imanin gaske kuma Dajjal ba zai shigo ba. Eh. To haka za a yi ta fama Dijjal sai Allah ya bashi wa'yansu abubuwa wa'yanda suke keta al'ada abinda kake ganin ba zai taɓa yiwuwa ba in ba Allah ba ba mai yinsa sai Allah ya jarrabi cutar da shi a lokacin duwa inda suka yi imani da shi aka ce raƙumansu dabbobinsu za a yi musu ruwa da mana ingantatta fadamu su yaɗu ciyari su bayyana abinci ya yaɗu arziki ya bazama kasuwanci ya yalwata dabbobinsu su ƙara zama kati ga tsayi ga ƙiba ga makiyayi yana shewa yana sarewa ga raƙumansa sun ƙoshi shanu sun ƙoshi tumakai ribɗa-ribɗa duk wanda ya imani da dujjal gona kuma gunda za ka samu ɗan kaɗan kawai ga in kayi malam yanda ka san kawai zabura abin yake gaba-gaba inda kana cikin tawagar bincan kasuwanci daga kaje kawai kudi bantarowa suke ta yi kawai lokaci guda sai ka zama hamshakin mai kudi tunda kana tare da bincan muminai kuma yankin su sai su shiga matsala shifkar ta rika dakushewa fari ba ruwa saboda ba su imani da rijal ba don shi ne Allah a lokacinsu yake ya ce wasu shi ne Allah duk inda mumini yake kawai yana cikin matsala ba harka gefen dajjal kuma ga dausayi ga nima ga arziki dabbobinsu ridda-ridda me kake tsammani eh ko yanzu fa in mutum biyu suka fito suna siyasa wannan in yazo da daddare ya ba muku miliyan ɗaya tuni zaka yaga yaga yaga zaka yaga wancan katin kace shi nake so bana ne <laughs> eh an yi wani dan takara da ya raba wa nan wata ƙasa a wata ƙasa ne da aka kira zuwa ka ba su wayansu miliyoyi Eh, suka rika cagara shi da suwa ne ai suka rika hudu ba aka ce ai kasar dama gaba ɗayanta ma ai demokuraɗiyya ce wanda ya maka kawai ka zaɓe shi don halayya ake dubawa tunda ba abun ba addini ne, don haka da ka tsaya ka zaɓi musulmin da ba ba kyautata maka kai ba gara arni kuɗi ne kudi ya samu eh an bashi mota mai duhu an gane ko to ya kake tsammani dijjal in ya zo? eh aka kebe wani daji ciyawarsa kawai in caro suka shiga yau suka ci gobe sun dawo ta toho kamar ba a ci ba makiyaya ba can suka yi ba can suka yi kai ba hmm? zai tsaya baya yanzu ma ka duba ka gani mana ‘yan wasu addini suna keɓe fulani a daji suna ba su allurai kyauta suna maida su addininsu balle aka yi haka eh, balle dijjalin ya zo yi haka eh? in aka so ka tura dabbobinka lab lab lab ciyawa in ya ci ya ƙoshi suka koma gida gobe in ka dawo ne ka samu kamar ba a ci ba kallon ciyawa ya carga ta nan sai dai ka koma gefe ka kafa sandarka kai ta shewa kana waka kai ma kuma abin da kake so duka gashi nan bijjal ba zai yi jama'a ba zai yi ba da wannan sai dai wannan Allah ya kare kuma yana da wani wadi na wuta ne kawai yake bulbulbulbul yana da wadi na tafkin ruwa gun shakatawa in ka zaɓi wanka a wannan tafkin to ka zama ɗan wuta in kuma aka razana ka aka ce ko ka faɗa wancan wadi mai wuta balbal ko ka shiga tafkin ruwa in ka shiga ruwan to nan ne wutar in ka shiga wancan wadi na wuta kuma nan ne aljanna to masu imanin gaske kuma su ce a dama annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam yana da wuta yana da ruwa ruwan shine wutar wutar ita ce aljanna don haka wutar za mu shiga Allahu akbar to waye zai shiga wuta kake zamani yanzu sai wanda Allah ya zaba eh shi yasa aka ce dijjal in ya zo ba kowa ne zai haye ba dijjal in ya zo ba kowa zai haye ba aka ce musulmai za su yi ta shahada aka ce to waye ya fi kowa shahada cikinsu ya ce wani saurayi ne zai zo ya keto yana cewa ina wannan ne ke? Ke kai ka san abin da zai yi kuwa yan tsaro ka san abin da yi na sani makaryacin nan da yake muku karya ba Allah bane makaryaci ne sai a kama shi kamar za a halaka shi sai shugaban wannan askarawa ya ce ya ce kar a kashe kowa sai in an kai gaban shi sai a ja shi a fisgo shi wannan saurayin sai a je gaban dijjal da shi ya ce gashi ana ketawa in ya tar da musulmai a hanya sai ce kar ku yadda duk wahalar da za a baku kar ku yi imani da shi makaryaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kaza ya ce mana kaza ya ce mana kaza kuma sifofin da ya bamu duka gashi nan dama an rubuta a goshin sa kafirun agoshin dajjal akwai kafun alifun fa'un ra ra sannan idonsa ɗaya don haka karku yadda makaryaci ne sun ransa ya ɓaci ransa ya bace ce a bashi azaba a yi ta dukansa eh a yi ta dukansa kamar zai mutu in ya tashi ya sake kalmar shahada ya ce musulmai kada wannan ya firgita ku ku ƙara imani wannan ba Allah ba ne ƙarya ne ubangijinsu ba haka yake ba annabin musallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi dama zai zo magaryaci ne tijjal ransa ya bace. sai ya ce a ba shi zarto a ba shi zarto ya ce a raba a mare wannan matashi biyu sai a sa zarto inci shar sai a tsaga shi biyu daga tsakiyar kansa sai a raba shi ɗaya kafar ta tafi da tsagi ɗaya ɗaya kafar ta tafi da tsagi ɗaya kamar yadda ake tsaga ne kamar yadda ake tsaga katako ɗaya faɗi nan ɗaya faɗi sai dujjal ya biyo tsakaninsa sai ya wuce sai ya tsaya gaban musulmai yake to kun ga ƙarshen yanda wannan mai muku hudu bar ya zama saura ku sai ya sake dawowa tsakaninsa sai ce tashi ba don halinka ba hmm. sai kawai wannan tsagin ya taso wannan tsago sai ya haɗe sai ga wannan matashin ya tashi sai ce alhamdulillah yanzu na ƙara imanin cewa kai bijjal ne makariyaci dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka yi mun haka kar ku yadda kuma ba zai ƙara yi wa kowa ba da gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne zai wa haka kawai kar ku yadda ba zai ƙara yi wa kowa haka ba kuma da gani makariyaci ne ba Allah bane ransa ba ce ya ɗauko shi ya ce a yanka shi sai Allah ya sa wani kasko a nan su ba su ganin kaskon ya yanka ya yanka ya yanka wuyan ba zai yanku ba sai ya kama kahwahun sai ya haka ya wuce wujijjiga wujijjiga sai wurga shi cikin wuta shikenan sai kawai yaron sai ya fada cikin wuta kawai ashe cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine shahidi shugaban shahidan wannan lokacin dijjal kenan fa me tsaga mutun ya tayar kuma in yace daga nan iyalan su ne za a yi ruwa yau nan za a yi ruwa ku ku zauna kun da kun ku yarda da Allah ba za a yi muku ruwa ba ba za a yi ruwan ba kuma muminai da haka za su zauna cikin talauci a lokacin mahadi ya haɗa runduna da shi da sauran masu imani ai ta maya da wayannan mutane Allah subhanahu wa ta'ala har ya kawo annabi Isa alaihi salatu wassalam shine anan yace a yakhruju fi fi akhir zaman dijjar zai fito a ƙarshen zamani wai bayu muslimin abin nan kai mahadi zai fita ƙarshen zamani shi mahadi musulmai gaba ɗaya sai su yi masa mu a akan za su yi jihadi wayu jahidu fi sabilillahi zai kama jihadi don ɗaga addinin Allah wa yamla'u al-ardu adlan ƙasa ta cika da adalci wayu salli bil na zai zama imam limamin da zai rika jagorantar musulmai ana sallah wa baina mahum kazalik suna cikin haka iz kharajal masihid dajjal lokacin da masihid dajjal zai fito shi kuma sai wargaza madi kuma yace sam da shi da masu imanin kwarai ai ta maya a shiga matsalar ana nan dai masu rauni duk su koma wajen Dijjal. fala ya zalu muslimuna fi ana'in minhu hatta yanzila isa ibn maryam suna cikin wannan bala'i na dijjal har lokacin da annabi isa zai fito kuma fahunaka masihani kenan a wajen sai a samu masihai guda biyu akwai masihu balala wa huwa dajjal masih mai batarwa batacce shine masihu Dijjal. akwai masihul hidaya masihu mai shiryarwa shine isa Ɗan maryamu wa huwa isa maryam alaihi salatu wassalam wal masihu dajjal miya bil masih li sur'ati sayrihi fil ardi shi an kira shi masihu dajjal saboda saurinsa saurin tafiyarsa a bayan ƙasa li'annahu yuhayyi yuhayyi Allahu lahu min al-asbabi Allah zai sauƙaƙe masa hanyoyi ma yumakkinuhu min as-sur'ati a sayr yanda zai samu saurin tafiya fil ardi bayan ƙasa lil'aza wal sharri don ya yada cutarwa da sharri ta ko'ina, wal fitinati don ya baza fitinarsa, wasu sumiya bi dajjal me yasa to aka kira shi dajjal masih dai don mai yawo ne yana da saurin tafiya zai gama da duniya cikin kankanin lokaci to dajjal din fa meye ma'anarsa min dajjal wa huwa al-kadhib in aka ce ad-dajjalu ƙarya saboda mai yawan ƙarya ne maƙaryaci ne shi yasa aka kira shi mai yawo maƙaryaci li'anna dajjala huwa al-mubalighu fi dajali domin shine ya kai matuƙa wajen ƙarya wa huwa al-kadhib li'annahu kadhabun hatta innahu yaddai annahu huwa Allah saboda kaiwa matuƙa wajen ƙarya har yayi iddiyayin shi Allah ne wa yaftadinu an-nasu bi sababihi saboda sababin haka mutane kuma za su fitinu illa man sabbata Allah sai wanda Allah ya tabbatar kawai in ba wanda Allah ya tabbatar ba to ba kowa zai jira ba wama hu jannatun wa narun yana da yankin aljannarsa yana da yankin wuta inda yake jefa wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzancin manzon Allah yana da kuma aljannarsa inda yake sa masu imani da shi wa amalu kawarikan yana aikata abubuwan da suka keta al'ada abunda ba zai yiwu ba kana ganin in ba Allah ba ba wanda zai yi wannan abu sai ya yi kawai Allah ya ɗaure margindi sai ka ga abun ya faru wahiya kawarikun shaytaniyya wata kawarik abunda yake keta al'ada na shaidanci kawai laysat karamatin amma ba karama ba ce. kasan akwai karama akwai khawarik ko akwai kuma mu'jiza wa inna ma hiya khawariqun Wa 'yansu ayyuka ne na shaydanci kawai yajri Allah Allah ne ya tafiyar masa da shi ala yadi a hannunsa ya mika masa shi a hannu don ya bata ya batar don a gwada masu imani lil fitnati wal ibtila don fitina da jarrabawa lilfitinati wal ibtila'il ibadi don a jarraba mutane a gwada su faqadaruhu shadidun khataruhu hadarin sa shadidun yana da tsanani hadarin dijjal walizalika hazzarat minhu al anbiyau duk annabawa sun tsoratar da mutanen su dijjal wa aksaru man hazara minhu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin annabawa wanda yafi tsoratar da jama'ar sabijjal shine annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amarana an nasta'ida min fitnatihi ya kuma umurce mu an da mu nemi tsari min fitnatihi daga fitinarsa fi salatina a cikin sallanmu fi tashahhudil akhira a tahiyyar karshe shi yasa ashe a kullum muna neman tsari da shi sau nawa hmm? sau biyar ku duba saboda bala'insa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana neman tsari da shi a cikin tahiyarmu ta ƙarshe bayan mun ne fitnatul mahaya wal mamat sai fitnatul masihi dajjal wannan kaga duk ahli sunnati wal jama'a yana yin wannan a tahiyyarsa ko amma eh, ya ibadillahi salihin ka waka hannu kawai ka ce assalamu alaikum kai gaba dajjal na farko hmm? eh yanzu wani limamin kuna bin shi sallah kafin ka kai ashhadu Allah ila ila Allah kawai ya yi tsaye ko kuma ya ce assalamu alaikum wata iya karshen ba wani salatin annabi bai samu shiga ba nan ta'awuzat da aka ce ayi ba su samu shiga ba wani limamin fa majmu'un ne ya ci kawai ya karanta ba eh to niyyar sallah niyyar alwala tayyar sallah karatun yanka karatun kaza karatun kaza ba wannan littafin bane ya karanta ya zama liman eh kawai kuma ya daura wadin sa yayi gaba kawai aka bi ai ko an bi basi ai ta fara tala yi ta faduwa kuna faduwa ya sa ku bale bale ya ba da ku faɗi ku tashi ku faɗi ku tashi ko ba ku sani ba yi eh shine yi dadin abun kenan ba ku sani ba za ku ga wa Allah haka hmm bada don Allah wannan limaman nawa aka yi a ƙasar nan kafin Allah ya ganar da mutane malam nawa suke da eh? suna nan mara ba su kare ba inna lillahi kawai wai littafi wani ya tsara shi da hausa wai ai wai ka samu hudubar ɗaurin aure hudubar suna hudubar kaza sallar gawa waye waye komi da ya san dai yana da abun nan sai da ya tsara komi in ka gama sani wannan dai ka zama malam shi kuma Allah ya taimake shi ka sayarwa eh shi kuma wannan tun da an ce mar ga ya ɗauka kawai iya ilimi kenan eh niyyar alwala da ce Allahumma inni wa waitu wa waye waye to niyar ma karatu ne hmm? larabci a ce maka niyya sannan ka tafi karatu eh an ce ma niyya kuma kai karatu mudda dai muna kwasawa. niyya aka ce niyya kuma abun da ake kulla shi a zuci kuma ka kama karatu mun da dai eh? muna karatu a niyya Allahumma yi na wato zabi yanka mata wuka kawai. Wabu ku ci abin ko Mai wala ko ba ku da To yanzu nan addu'o'i na neman tsari da Dijjal, annabi sallallahu Alaihi wasallam fa ya dage yana ta yi shi ma, haba Dijjal ya isa gun annabi sallallahu Alaihi wasallam. To amma yana ta fama, kuma ya karantar da mu, amma shi liman ko salihi da baka kai ba. Eh? Ya watsa yatsunsa kawai, Assalamu alaikum. Kuma ka zo za ka yi istighfari ka yi eh, azkar na bayan sallama kafin ka gama suka ɗau tasbaha sai ya ce maka salatin annabi sha ɗaya ya hana ni hmm? kafin ka yi salatin annabi sha ɗayan ma sai ya ce maka ƙulhuwa bakwai bakwai ba ka yi ko ƙulhuwa ɗaya ba ya ce kursi takwas takwas wanda ke ba sa takwas ko eh, sha ɗaya ake ce kafin ka yi wannan kursiyun kafa ɗaya sai ce laƙada ja a kun da iza ja ko lahi ilahi ko innan zallahu da iza ja ya yi ta yi in ana ba da naira goma goma ishirin ishirin a bata muku lokaci in kuma bai ga an ba da komi ba sai ya sha ba ya ce fatiha da salatul fati kai sai rufe da fatiha da salatul fati kawai sallame ku tun da ba sadaka amma in akwai sadaka in ya daga hannu duk rabbanar da take cikin qur'ani sai ya jawo ta eh rabbana rabbana rabbana zai faru daga rabbanan farko sai ya zo <laughs> rabbil alami. dama ya haddace su to makaranci ne ai ya haddace qur'ani kam amma ba ilimi to a nan ne fa shi ne shi kenan sai a ce fatiha shi kenan ya mutane ka garu an yi waje an shigo masallaci an fita eh, to wanda shi kansa mai jan kudin bai san matsayin ruku'i ba eh bai san matsayin tsakanin tasowa daga ruku'i zuwa sujuda ba in ka tsare shi a lokacin kace daga in an ɗago da gurku'i kafin aje jada me ake cewa sai ce sami Allahu liman hamidahu man to bayan shi fa wa walakal hamdu to bayan nan fa sai ya fada sujuda kawai mm. ko eh. to in an yi sujudar eh wannan dai an sani ya yi subhana rabbiyal a'la ne wa bihamdi ko to in an dago daga sujjadar kafin a koma me za a ce ai ana so a nutsu ko eh. to nutsuwar zama kawai zaka yi kafin ka je sujjada ta biyu ba akwai abin da manzon addinin musulunci ya karantar ai ko dosanowa kawai za a koma a dodano to ka zan su din fa in kai jinkiri ma kafin ka zo sai ku karo a hanya eh, shu shu shu shu don Allah yanzu wannan sunnar yaushe ta shiga eh ka san dai tsakanin sujjada da sujjada akwai zikirin da ake yanzu mai majamu'u ya kawo shi bai kawo shi ba don ba gefen sunna bane shi ya karo bidiyoyi ne ya kwamu su da daidai eh? ka san biki bid'a kan hada da daidai sai ya musa. to bai kawo sunnonin ba to ina tabbatar muku addinin musulunci karatu ne ba wai kawai ka zauna jahilci littafi a kasuwa an fassara da hausa ya ka ɗauko kai kam shi kenan ai ba za ka je gun malami ba mai malami na a ɗaki mm. wai koyi da kanka eh. koyi da kanka Eh, ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba da kansa ya koya ba yawwa fassara littafi mai fassara laccoci da me duk ba za su gamtar da kai ba kamar in kana zama ga ka ga malam lokacin da kaje ga ka ga malam wata kalma ta rikice maka to wannan shi yasa wannan mai littafin yayi wannan wata ma'ana ta rikice ma sai ka dauko wannan littafin da aka yi fassara sai ka ga fassarar direct translation ne kuke ce masa ko ne ba shi ba ne to direct zai yi eh ƙala ya ce ja'a ya zo rahaba ya tafi na hannumu an tumku kawai eh <laughs> to amma idan ka je malamin ka yi ma bayani ya maka fassara ya nuna ma to sai wannan ma'anar ta kala ta rikice ma in ka zo sai ka ga ai kala ya ce to shikenan daga ka gane ya ce sai ka tuna bayanin da aka yi akan ya ce din waye ya ce kuma akan me ya ce ko amma kai baka da malami kawai ka tafi haka sai ka zo kai ta kwaba ka kwaba waɗansu ilimi addini ne karatu kuma karatu ake yi karka ce za ka yi da kanka kai ka fi karfin ka je kun malami yanzu ai kayan karatu ya yi yawa yanzu alatil ilmi sun yaɗu ai yana da buƙatar ka samu malami an gane ko wayannan hanyoyi din taimakawa ɗalibai suke yi ba wai kuma ka dogara da su kawai ba shikenan kai ba ka da malam ba za ka je kai karatu ba tunda akwai alatul istiala wato alatul wa'inda suke ana na taimako an yi su ne don su taimaka maka sai ka dogara da taimakon kawai kai kaki nema eh kada bai yi ba duk lokacin da ake taimaka maka to kai kuma ka dakira mutum ne ya zo za ka yunkura ka tashi sai ya miƙo ma hannu don ya kama ka ka daga in ya kama ka ka yunkuro ko to ai da ya kama ka kai ka zaki jiki wai ya daga in yana so in saki ya fadi to in kai wasa ba in ka bi shi karfi in kai kasa nauyin ka ya fi na kai faɗo ma to ka dogara da wannan wa'annan abubuwan da aka yi don taimakawa sai ka je ka da wannan din shi ma bai fahimci abun ba ba faɗu ba don haka karatu ake so a yi an gane ko Allah taimake mu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu neman tsari daga ainihin shi almasihi dajjal da fitinarsa ina muke na'am eh wato a cikin sallolinmu ina muke ne ta ina karatun yake ne yawa a ƙasa ne sigira ta biyu sigira oh, ta biyu a ƙasa kenan to shi kenan to shi kenan faƙaɗarhu shadidun wali zalika hazzarat منه الأنبياء وأكثر من حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نستئيذ من فتنته في صلاتنا في التشهد الأخيرة shi yasa annabi mu yace mu nemi tsari da masihu dijjal a cikin tahiyyar mu ta ƙarshe haisu nasta'idu billahi min arba'in a inda muke neman tsari da abu hudu min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahaya wal mamati wa min kaga wayannan abubuwa hudu kullum sai mun nemi tsari da su a sallolinmu shi yasa sallar ahli sunna take bambanta da sauran salloli za ka ga tsayuwar sallar sunna da ruku'inta da ɗagowarta da sujudarta da zaman tsakanin sujjada da sujjada da zaman tahiya da sallamewarsa yana baka kamar ceceniya da kamar ga sahabbai nan suna sallah amma wallahi in ka samu ‘yan bidi'a suna sallah kai ka zo za a yi sallah ka yi tsammanin sallah za a yi

a ga salati annabi goma jama'ar annabi jama'ar annabi ba haka suke sallah ba wallahi jama'ar annabi suna irin wannan sallar ba su yi mana ah. su da kawai ake kira su da shi wai wani gari ne wance rannan aka yi dace liman a unguwar ya yi tafiya sai aka yi wani bako bakon malam ashe malam ne sai aka ba shi tsawo shu shau shau shau e mata a cikin gida suka rikata ku je don Allah ku dubo mana yau ya mai ya faru su da kansu suka gane liman baina wannan sallar ba liman baina don ba su san irin wannan sallar ba sai yau don Allah ku je ku dubo mana waye ne yau a yayi sallah mata a cikin gidaje suka rika tambaya wai yau yaya aka yi ne yau lafiya liman bai nan ne waye ya sallar nan yau eh ashe wani kwararre ne ya bayyana to fa sallayin ana yin ta daga gawa mace a cikin gida ma tana ganewa kawai wannan sallar yau kam hanya sallar nan yau ta sunna aka yi da sauri haka ramin laramin laramin ramani ainihin jimjiri wala rari لك صدرك وورعنا عنك بدرك الذي قال ظهرك ورفعنا لك إنما الأسر يسر فراغ فانصب الله Allahu! الله Allahu! سمع Allah jama'a, liman fa mai hankali ne.

ita ta fi yawa irin wannan sallar ba za a tsira da dijjal ba wallahi domin sallah mai kyau ita ce take hana alfasha take hana munkari masu irin wannan sallar ko yin dijjal yazo wallahi za a tafi tare to me yasa kuke gani lokacin da dijjal din ya fara aiko ma'aikatansa masu kide-kide suwaye suka karɓa? masu sallah mai kyau kayar ka sun yadda da kiɗa? duk masu a daidaita sahu kamin ayi sallah a tsaye da ikama mai kyau a yi kabbara harama a nutsu a tsaya a yi karatu kira'a mai kyau ka taba jin suna kira suna waka Bana su zama wakilan dijjal ba wallahi don su suna sallah irin ta sunna sallah irin ta manzon Allah amma irin masu harigi don nan su suka karbi ganguna da suka zo su suka karbi waƙe su suka karbi bushe-bushe su suka karbi haɗa maza da mata a ta hargowa a ce wai ana yi wa annabi maulidi a kwana ana rincaɗe maza da mata ana yi wa annabin Allah ƙarya ana yi wa manzon Allah ƙarya ana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙage bayan da za a yi ƙura'ani ya karanta da mu irin wannan kwamacalar bayan da za a yi sunan annabi ta karanta da mu irin wannan kwamacalar don haka sallar da duk ta samu irin ta ana yin ta kara zube to duk abin da ya zo za a karfe shi wallahi in dai sallah ba ta kyau to bayan da za a yi kuma aƙida ta yi kyau bayan da za a yi kuma a tsira daga dujjan inna salata tanha anil fashai wal munkar ai wala zikrullahi akbar ka tsaya ka nutsu ka tuna ubangijinka ka jawo ka yi zikirin Allah cikin nutsuwa akbar shi ya fi girma to shi zikirin kansa don me aka ce a yi zikiri don zuciya ta nutsu ko don ta haukace ala ce bi zikirin lahi da zikirin Allah ne kaɗima innul ƙulubu zukata ke nutsuwa in ka samu masu yinsa sai ka same su nafe yanzu wannan irin zikirin na nutsuwa ne ana tada ƙura ana dukan ƙirji ana rawa ana ganga kuma an ce da zikirin ake samun nutsuwa kai kuma da zikirin ka rube bi zikirin lahi taɗuma innul ƙurubu eh mu duba fa mu gani don haka shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gama faɗi alhalalu bayyinu walharamu bayyinu wa bainahuma umurun mushtabihatu la ya alamu hunna kasirun minan nasi halal a fili haram a fili amma akwai bashubuha tana nan tsakani ba kowa zai gane ta an shigo da ita ba sai manyan inda Allah ya ba su hikima malamai na sunna amma ba da yawa ake samun su ba la ya alamu hunna kathirun minan nasi da yawa cikin mutane ba za su gane ba sai a kawo maka shirme sai ka karɓa kana ganin addini ne Ya yahsibuna annahum yusinuna sun'a ku yi tai kuna tsammani yanzu kan mun samu aiki mai kyau za mu samu lada ashe wargaza ibada kake kuma sai ka tsaya gaban Allah ranar gobe kiyama ya tambaye ka ina ka samu wannan waye ce yi ni wace aya in ka ce annabi ne ya karanta da kai a ina wani hadisin babu to kaga tun daga nan ido sai ya rena fata Allah ya sauƙaƙe fitinar dijjal ba ƙarama bace wallahi kuma ba masu tsira sai waɗanda suke ɗamfare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mutumin da duk kaga baya son a ce masa ƙalan lahu ya tsani a ce qala rasulullahi ya tsani a ƙaryata wani zancen wani wanda zancen ya yi karo da aya ko ya yi karo da hadisi bai so a ƙaryata ya ce kamar wani a ce ya yi ƙarya kamar wani a ce ya yi kuskure kamar wani a ce ya yi bidiya to wannan fa in ya zo za ka tafi waliyazu billahi Allah ya tsare mu hadha huwa al dajjal wannan fa ne dajjal wa bainama huwa kazalika qad daqa al-muslimun ko muslimina ya kuntata wa musulmai a lokacin ana cikin wannan hali musulmai sun shiga wani hali duk daga mahadi Wa'azahun ya yi ta cutar da su wamtahanahum yana ta jarraba su wa iza bi masihi isa ibn maryam sai ga masihu isa ɗan maryamu ya bayyana don haka kowane alisunati wal jama'a ya yi imani da cewa annabi isa zai dawo kuma yana tafe yanzilu minas sama ya sauko daga sama an ce zai taho yana dafe da kafadar mala'ika ta nan yana dafe da kafadar mala'ika Fufuken mala'ika ta nan fufuken mala'ika ta nan yana tsakiya suna tahowa da shi kawai ya sun kuyar da kansa bayan ya yi alwala ne zai taho zai zo ruwan alwalar yana bin gemunsa, in ya sunkuya yana diga. in ya ɗaga kai haka yana kauka. Sai a aji shi, sai a sauko da shi lokacin sallar asubai. Annabi Isa alaihi salatu wassalam. A fayadalubu dajjal zai zo ya tar da ainihin musulmai suna zuwa sai mahadi ya gane shi ya ce ai wannan annabi isa ne sai ya ce masa tafaddan bismillah za a yi sallah dama mahadi shine liman sai ga annabi isa zo sai mahadi ya bashi shimfidar gaba ya ce ka shiga ya ce ai al'umma ce ta annabi Muhammad, ya ummu ba abuha ba aban sashen kanadimanta sashi, don haka ka shiga kai ne imam, kai na tarda ni mamu ne. sai ya shiga sahu shi ma a mamu mahadi shi ne liman haka za a yi sallar ɗin bayan an gama an gama sai a zauna kuma sai to yaya damuwa ce ga halin da ake ciki muna cikin gwagwarmaya muna cikin jihadi muna ta fama dijjal ya addabi duniya ya ce to bari in nemo shi annabi isa zai fita neman dijjal fayatlubu dijjal zai je nemo dijjal wa yaqtuluhu sai ya kashe shi an ce shi kansa zai firgita in an ce annabi isa ya zo zai gudu sai ya bi shi da mashi zai je ya taka masa mashin nan sokawa ɗaya sai ya yi ta narkewa ya ta narkewa ya ta narkewa kamar yadda ƙanƙara take narkewa haka zai baje wai rihul musulmi na musulmai su futa minhu da sharrinsa wa ya tawalla al'amra sai ya jibinci al'amarin shugabancin musulmai wa ya adilu fil ardi ya cika ƙasa da adalci wa ya saliba wayannan masu kuros-kuros ɗin duk za a bi kuros ko ina yake kakkarya shi yaksiru salim domin shi ƙarya aka yi masa an cewa shi aka bankare duk zai bi ya kakkarya shi wa yaqtulu al-khinzira ya kakkashe aladu wala yabqa dinun illa dinul islam duk wani gidan addini a rusa shi sai dai masallaci addinin musulunci ne kawai annabi isa zai bari sai ya rushe duk wani addini sai dai addinin musulunci ina muke tabdulul yahudiyata addinin yahudanci ya rusa shi wal ta nasaranci a bata shi wa adayanul kufri duk addinan kafurci ya karya su wala yabqa illa islam ba abinda zai rage sai musulunci inna dina inda Allahil Islam dama kuma addini na Allah guda ɗaya ne shine ne musulunci wa ya haku bi shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma annabi Isa ya zo ya aji Qur'ani akan teburin shari'a hadisan manzon Allah suna zagaye da Qur'ani zai yi a shari'a ya kakkafa kotuna masu shari'a da a shari'ar musulunci wa yakunu tabi Allahu kuma zai zama mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wai zai zo a matsayin rasulullahi ba a matsayin mai cika umurnin mai karasa wa annabi sallallahu alaihi wasallam addini kawai ba wai shi zai zo a matsayin sana annabi Isa manzo annabi Isa da linjila ba zai zo a matsayin mabiyin musulunci da Qur'ani zai yi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal inna ma yanzilu tabi'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zai zo yana mai biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hakiyan bi shari'atihi shari'atul islam kuma yana hukunci da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'ar musulunci Hazahu huwa ma yakunu min zuhuri dajjali wa min nuzulin masihi kan isa alaihi salatu wassalam wannan shine abun da zai faru wajen bayyanar Dijjal, da kuma bayyanar isa alaihi salatu wassalam da halin da mutane za su kasance a wannan lokaci da irin gwaji da jarrabawa da mutane za su haɗu da shi wai ma isa masihan an kira annabi isa shi ma masihu an kira Dijjal masihu kila li'annahu yamsahu domin shi yakan shafi zal'aha fayabra mai ciwo sai ya warke bi iznillahi da izinin Allah shi masihancinsa daga masaha ne shi ko masihancin wancan daga tafiya yawo ne haka wasu suka fasa domin yakan shafi makaho ya warke yakan shafi kuturu ya yi yatsu gurgu ya yi kafafu marar lafiya ya tashi ko shi yasa aka kira shi almasiru duka kuma bi izini lahi da izinin Allah wa za min mu'jizatihi wannan yana daga cikin mu'jizarsa shi yasa wayansu maƙayyata suke bin mabiyansu suna damfarar su ka san kamar yadda muke da yan damfara a cikin mu sai su nada kansu su ce waliyai ne sai su yi ta bin mutane suna kwace musu masarufi to haka su ma masu addinin nasarar nan suke bin su kawai ne ya zo ya sauke shi a hotel kawai sai ce ya zo duk mara lafiya ya zo haɗa taro wai gurgun da bai taɓa tashi ba ma ya zo har yanzu guragun suna nan aka yi ta ɗaukar su ana kaiwa ana ba da kuɗi ba wanda ya miƙe makafi suna nan eh mu ma an taɓa yin wani a daura yara irin wayannan dunkule-dunkule an je an roƙo an roƙo sai dai mutuwa suka ta yi ba wanda ya tashi wallahi akwai wani makawon da aka ɗauka daga ɗan gezin nan aka ce ya dawo yana ta jiran zai wanke zai wanke har yau shiru eh wai mutum ne ya zo ya zauna wai ya ce muku in ka zo zai za ka warke kawai ne ka yadda wai ka je ka gani na zo ya ce to ka je ka warke ko Allah ne iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to har yanzu ba musamman ya aka yi da shi shiru eh ta tafasa ta tafasa ta yi sanyi yanzu shiru da yanda ka san tafiya aikin hajji a gefen nan haka haka ake loda mutane ana kai su daura masu mota sun samu kudi a lokacin ka san guren ƙarya bai ƙyanƙyasa far far far sai ta zubewa sai ta zubewa in ya yi guren ya zube ba ya ya kam ina ba a amma duk bushiyar da in ta yi fure furen ya zube zai barka to ai za a ci gaba to shi iccen ƙarya kuren kawai yake baya yaya wataƙila wani bai san cewa ma bushiya ce sunanta ƙarya ba a ƙasar hausa akwai wata itaciya sunanta ƙarya furenta baya biya zuba yake yi shi yasa a karin hausa ke ciya ƙarya fure take batta yaya kai ka ɗauka karin magana ne kawai ƙaryar itaciya ce an sa mata suna ƙarya ita sunanta kawai ƙarya ce ƙarya wannan furen zuwa Allah ƙarya ne ba wani ya da zai ba za ta yi ƴaƴa ba kamar kan rake eh, eh, gashi dai kara ne kamar yadda dawa take kara sai gudda kai ba zai yi abin da za a shifka ya tsiro ba sai eh, dai ka datsi karan ka dasa to duk makaryaci in ya fito haka zai yi bambami ya yi bambami ya kan debe shi ka rasa shiru yi eh. to haka su ma kai ta musu ƙayya ya zo aka yi ta wai akwai rigar da ma in kasa ta maganin balayi suka dinko su daga can suka zo suka kai ta sai da musu da wani guntun himar eh, eh shi ma eh, in mace ce a bata ɗan himar kai kuma baka wani ɗan farbara maganin musibu ashe musibun ne su. ya tattara kudinsa ya koma turai ya kyale su ɗan gyaɗa su da kuka noma da ɗan duk ya tattare shi ya tafi wallahi a cikin wata ɗaya wata uku da kwanaki da kai kana kafaman shan ruwan sama ka noma kin noma kin wahala wani dan fara ya tazo daga kasashen waje kawai ya zo ya muku wayo bokon bai muku amfani ba hmm? eh wai kuma kuna nan kun waye ai mun yi karatu kuma ya zo ya damfare ku ya tafi to mu ma ba haka ake damfaran mu ba mu ma cikin mu ya samu wani kawai ya zo ya ce wai shi shi ya hadu da annabi eh ya bashi ya karbi carbinsa ya mulmula eh sai ya je bokiti ya charmin carbinsa ciki wai duk wanda ya zo ya sha ruwan shi da bala'in duniya da da lahira sun rabu shi kuma mutum gashi da son sauki wai ka sha ruwa kawai ka je kai ta sheka ya wai ba kai ba bala'in lahira ƙarya ne wallahi eh a ta shayar da kai datti ya ce annahu yamsahu biyadihi alal ama yakan shafi makahu wal abraf da mai kuturta wal akma ko hmm. eh, al'abrasu wal'akmahu ya samu makaho judum da makaho wanda ga idon amma bai gani da kuma kuturu wanda yake da caɓaɓɓen kuturta da kuturu wanda yake da ainihin ƙandarariyar kuturta duk in ya shafe su shikenan sai su warke fa ya zulu sai wannan ciwon ya gushe bi mashatihi da wannan shafa alaihi salatu wassalam walizalika summiya almasih bi ma'ana almasihu don haka aka kira shi albasihu ma'ana mai shafa annabi isa to ai shi aka ba wannan mu'jizar shikenan kai ma ai ka zo ka ce bana yanzu zaka bude idon wani zaka mai da kuturu mai yatsu zaka mai da gurgu mai kafafu ashe ma annabi isan kenan bai samu mujiza ba tun da kai ma kazami kana yi eh wannan ba gaskiya bane. mujiza annabawa ake ba su akwai karama da ake ba bayin Allah akwai kuma a irin abubuwan da suke na ƙarya wato ƙarairayi da wa'yansu suke kitsawa sai su ce mu'jiza kaman tsafe-tsafe da shauransu da akwai waɗanda suke tabi da tsafi har ya kai ka zai bi ta kan ruwa ya haye don ya ce shi wani sai ce shi wani kuna kallonsa kawai yana bin ruwa ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf kan ruwa sai ya haye ruwa wanda sai an bi ta kan gada ko an shiga kwale-kwale shi kawai sai ya zo kawai ya taka kansa kamar kan kwalta ɗan-ɗan-ɗan sai ya wuce waliwa ne matsafiwa ne ke to irin wayannan abubuwa an yi ta yin su da tun da daɗewa yanzu kuma ana nan ana yin makamantansu wanda su ma suna nan suna ta yaduwa Allah ya tsawage ba don da Allah ya arzita mu malaman suna ba sa tsoro suna ta fama dajjalai suna yi masu ƙoƙarin shiryar da mutane suna yi ba wallahi yanzu da duniyar ta gama ba, da ba za ka bambanta mu da wa'ancan ba to amma malaman suna in ka zo ka kwaba ka kwaba malamin suna sai ya zo ya gyara wa'anda suke da rabo su gyaru idan da ba don ana wa'azin sunna ba wallahi yanzu da masallatanmu sun koma kamar cocuna da kowane masallaci ma na za ka tarda gangunan a aje kawai eh in an zo sai ka ɗana tukunna to amma wa'azi ya hana daga sun yi sai a ce a masallaci a masallaci gari ya cika da surutu inda suka dade suka tarda malamai wanda ba sa yin wannan sai wallahi mu ma ba mu san irin wannan mu ma ba ku taba ganin irin to wannan abun yana tsata musu ne to shi yasa abun yake dan raguwa ba don haka ba wallahi yanzu da to amma suna nan dai suna wa juna mu dai yi hakuri har tsoffi tsofin za su kare yaran yanzu su ai ba su san dadin ba da haka za a yaudare su da haka za a yi ta kawo muku bidiyo majigin wayansu farare can wayanda suke subancin sai a kawo muku duku ganku suna ta kiɗa suna waka ce tukun ga larabawa ma indi addini ne ba wanda ya fi balarabin saninsa ko: wai an nuna muku wasu farare sai ga mutum da ya haɗu ga rawani yana ta yana ta kaɗawa yana waka yana rawa ana amsawa ya ce to ya kuka gani a nuna muku majigi ta ce wa'yannan nanan jahilai ne suna ta ɓata addini ba su san shi ba yabon annabi a ce ba kyau annabi hmm? aka yabi al'ajin garinku baka ce komi ba sai an yabi annabi don da ba ka son sa eh to don ka bi alhaji ya dame mu ne don kayan alhaji kiɗa kayawa waka wannan kan ba ka san abin da kake yi ba amma da ka zo kace mana addini kake mu gobe mu gan shi ba littafin addini kaga ba za mu yadda ka bata mana addini ba dole mu yi magana amma inda ka koma gefe ka ce bari ka yi wani abu kawai wanda ba addini ba ne to ba sai dai mu yi ta wazi mu ce to ai kokari dai a rika tuba ba za mu damu da kai ba ma amma ka shigo ka ce mana addini ne ka bata mana ƴaƴan da ke tasowa wanda ba su san asalin addinin ba su dauka kan addini ne wannan ba za mu shuru ba ba za mu shuru ba wannan ka in ka zo ka ce musu ga zikiri irin na addinin musulunci sai mu ce to ga irin zikirin da manzon Allah ya karanta wannan ba shi bane yawwa to da haka in Allah ya taimaki mutum mai rabo ne sai kaga ya gane wanda kuma bai da rabo dama duk yanda kai ba zai gane ba wayansu ma yayan annabawa ne ba su gane ba Allah ya taimake mu kuma a kullum ƙarya ita ce tafi yawa gaskiya ita ce kaɗan duk da ka ga bujurati yake bi to yana dab da halaka in yi wasa ka bi gaskiya in ma ita ce tafi yawa a yankin da kake bita in ma ita ce kaɗan bita shine ka zaɓi mai ci kenan amma an kace duk inda ka tar da mutane inda aka fi yawa nan kake to ku lalle idan da za ka bi aksara man fil ardi mafiya yawa daga cikin masu zama a bayan ƙasa Allah yake yuri luka za su batar da kai an sabilillahi daga tafarkin Allah mabiya yawa in ka bi su bata za ka yi kaɗan kaɗan ne inda suke kira zuwa ga gaskiya in kuma kace ba za ka bi kaɗan ba don kada ka tozarta da yawa za ka bi to yuri luka aka Allah ya ce Allah ya kare mu don haka kar ma ka zo kana mana alfahari to ai mu ai mu ne masu yawa mu ne kaza kaza kaza to ai ba yawa ake nema ba asali abu mai asali ko kaɗan ne shine mai kyau yauwa da ragon da aka yanka da sunan wani Allah ko mushe da tattabarar da aka yanka da bismillah wanne ne ya fi asali ga rago tim tirkakke amma mushe ga tattabara an yanka da bismillah kaga fi, in kace yawa fa sai ka dau mushe ko ba ka ne? to aiko za ka fi jin daɗi don za a yi suya kowa ya koshi a gidanka ko ba ka ba ne? tattabara fa ga ta yar karama amma ai halal ne ko ba ga bane to haka shi rayuwar addini in ka shiga cikin rububi eh kowa zai zama naka ne kuma ba za a kyamace ka ba kuma za ka yi ta walwala to amma fa ka sani haram ne kake aikatawa gara kaɗan ɗin da kake renawa kana ga kanan bai da yawa mai za a samu a nan to a nan samun yake Allah ya taimake mu na'am

ma'aifar jaka zai amai in yayi mafarki ne ko ko in yayi amanta dama ma'aifar jaka in an ganta ana ganewa kai Allah ya sauki ai irin wa'annan malam matsafan kayan ba inda ba sa bullowa wai za a baka magani daga zarar maye ne ya kama ka wai za ka yi amai kuma za ka abayar da ma'aifar jaka ka ji fa wannan irin aiki a ƙazantar mawai shi ma'aifar jaka za ka abayar to ma ya za a yi mutum ko bai da yi ya sarai wannan ba halattaccen asiri ba ne eh? ai haramtaccen abu ne ma wannan mutum ma ya tsaya ma har yana tantama ai ko ba ka da ilimi kana da hankali za ka ce kawai wannan ba na son maganin ka yake yauwa kuma mayu mayun nan mutane ku yi hattara don Allah ku rika dogara da ubangiji ku daina yarda ana haɗa ku gaba da ‘yan uwanku wallahi haka kawai wai kai daga shekara da shekaru muna rashin lafiya muna zuwa asibitoci muna zuwa muna samun magunguna na gargajiya mu muna sha yanzu kawai lokaci ɗaya ka ce wai kai duk ciwo sai an gano maka ya aka yi eh waye ne yayi wai ba ciwo bane wani ne shikenan sai a ce maka makwabcinka ne shikenan an haɗa ka gaba haƙƙin makwabtakan da Allah ya ɗora akan ku rusa kuma ba ku da imani don annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu eh jarahu muna magana akan makwabci eh ka girmama makwabcinka ka bashi haƙoƙinsa ka zo an ce maka maye ne ya cinye maka yaya uku yaushe za ku zauna lafiya da shi eh kuma shi sai yayi sati ma bai ci nama kuma an ce yara uku ya cinye a mako daya kuma ya fi kowa rama kuma wayansu da ake ce musu mamayun tsoffi ne sai an ga tsohuwa marar gata tsoho marar gata sai a ce masa maye ne yana tafiya ta ƙyar samu ma yaushe kuma mai cin mutum rame eh? mutum da yadda yake da jiki mai kyau tsaftatacce a ce kana cin mutane kuma amma kafi kowa rama ana ta haɗa ku gaba da ɗan uwanku wani ma sai a haɗa ka gaba da babbanka kawunka sirikinka wayenka. Eh? bokayen nan da kuke ganin su su suke haɗa fikinar duniya haka kawai sai ya ce maka wani ne ya bunne maka wani abu abokin kasuwancinka ne abokin harkarka ne makwabcinka na gona ne eh? makwabcinka ne na wanda kuke kiwon shanu tare shi ya maka wannan abu ‘ya'yan babbanninka ne ‘ya'yan kawunka ne wayanka ne duk ai ta haɗa ku ya mutse sai ka ga dangi ba sa shiri duk sharrin bokaye ne ya kamata mu rika dogara da ubangiji ko shakka babu akwai wanda Allah ya yi musu wani irin cuta a jikinsu wanda su kansu ba da sansu ba ba su san cutar ba amma maita da ake ta mai ta wai har sai da ta ke. sai ga wani ya zo na eh, sai ya zubo su wai laulau wayan su farare wai in kana so in a sai da ma daya sai ma ka haɗiye ka zama mayi eh? to irin wannan da ake kamanta shi da mayan wanda shari'a ta san shi din shine ainu wanda ake ce masa bakin duniya da Hausa wanda da muke sha masa la haula in gane ko la haula maganin bakin duniya ko to akwai baki wani idan ya kalle ka ya furta magana akan ka za ta bi shi yake ta kambun baka ainu kenan wani in ya kalle ka kawai da ido sai ka harbu amma shi ma bai sani ba hadisai sun bada irin wannan akwai hadisai ingantattu kuma akwai yanda ake yi maganin wannan din in an gane yana da irin wannan a idonsa sai a taimake shi da addu'o'in da zai rabu da shi shi kuma idan ya kama mutum ɗin, akwai yanda ake zai yi alwala sai a ba mutum ruwan a zuba masa ruwan mu kuma sai a zo a samu dottijo mai ƴaƴa da jikoki a sa shi a gaba a tuɓe shi tsirara a ce ya tsallaka mutum ana kallo wannan haramci na farko ma kenan a yi wa da tsirara wai ya ƙetara shi bai ji ba bai gani ba bai san ma me maita ba kawai a basa sharri a tube shi gaban jama'a a ce sai ya tsallaka wani ma har kashe shi za a yi sai an je lahira ka kashe wani kana cewa ka kashe mai kuma ka je ka tar da bala'i a can duk abin da baka da tabbas akan shi wallahi kai taka tsantsan akwai wa'anda suke da kambun baka wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wannan ainu ido wanda idan mutum wani yana da shi a idonsa in ya kalli abu kawai to shi ma akwai irin addu'o'in da aka ce ya rika faɗi ko da wani abu ya gani sai ya ce Allah ya albarka shi ya sa a ƙasar hausa idan za ka yabi mutum ko za ka yabi mutum kai ka goshi ya ce kai ta yi haske to wannan tubarkalla din daga barakallahu fika ko tubarkalla barakallahu fika ne barakallahu laka sai muke ta tubarkalla kawai abu ne mai kyau hakan ko e kan muri, tubarkalla kalma ce ne kyau to ko da kana da kammun baka in ka faɗi abun kuma ba zai bi mutum ba in ka fara da barakallahu fika kai son barka yaron nan ya girma son barka ba muna faɗin haka da Hausa ba son barka yaro ya yi kyau son barka yan nan ta yi girma to wannan in ma da kana da wannan abun a bakinka ba zai kama ba ba wai canfi ba irin wa'annan kalmomin akwai amma ba mai ta ake ce masa to shari'a ta tsara komi akwai shi duk abin da yake nan shari'a ta san da shi kuma ta aje yadda za a yi a yi maganin abu in ya afku kuma ga yadda za a magance abun duk shari'a tana da shi amma kar mu ke yanke hukunci haka kawai mu biye wa bokaye mu zo muna gaba da ƴan uwan mu zo muna gaba da dangi mu zo muna gaba da makwabta mu zo muna gaba da yaranmu barori mu babbata da su iyayen gida a wargaza sha'aninmu da su duk aikin bokaye ne su wargaza zamantakewa mu su karbe mana yan mu Allah ya sauke wa alaikum assalam wa Allah ya yi ya je ɗaki yana karatu a hmm. ba tare da sanin wani zai zo ba hmm. kamar ma'aikinsa ko hmm. babansa ko wani abu ya tarar da shi a lokaci yana karatu amma daga farko bai san da su sai zuwan da suke sai ya karatu sai abu yi masa daɗi jin daɗin da yi nan zai iya zama To akwai yadda abun yake, idan jin daɗin da ya yi ya tabbatar da iyayensa su ma sun ji daɗi don suna son dama ya rika karatu, sai suka tarda shi yana karatu, sai ya ji daɗi kuma ba don haka ya yi ba don Allah ya yi, wannan ba zai zama matsala ba. domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarda sahabinsa yana karatu ka gane ko da ya tarda shi yana karatu sahabin bai san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba yana ta karatu sai da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana ba shi labari kai naji yanda kake karatu jiya naji dadi na dade yayi na zauraron ka ban wuce ba yace kash ai ina ma da na san ka zo in ƙara gyara karatun don kaji Allah ka gane ko to da iyayenkan suka zo ka gyara karatun ma don su ji ɗansu fa yanzu ya iya ƙur'ani su ma su ji daɗi wannan ba wani matsala ba riya ba kenan riyan niyarsa daban ka gane ko amma idan waɗansu ne suka yi sallama ka ji baƙi sun zo kana karatun ƙasa-ƙasa sai ka ɗaga murya kana aje waƙafi ka gane ko har ma aka yi ta sallama ka yadda sai da ka kai wata gaba sannan ka tsaya kai ta addu'o'i na ka ga hannu ka shafa tukun sannan a sannunku da zuwa sannunku da zuwa to wannan shi ake cewa a lokacin kam kayiriya ka gane ko yawa amma malamin ka sai so same ka kana karatu ya eh, ka ji daɗi wallahi malam ya same ni na, yi sa'a kai yanzu da ya same ni ina gem ai daya ne sai ka ji daɗi ya same ka kana karatu wannan ba matsala ka gane ko alhamdulillah mm, shi ne abin da yake kasancewa na bayyana dujjal mm. fitinan da mutane za su fito da ita mm. wannan lokacin to iya waɗanda suke raye ne suke da wannan hayaniya ko kuma dama mai rai ne ai dijjal in ya zo da masu rai zai aiki aiko ko yanzu in shaidani ya bayyana ya zai hallaka ba masu rai ba duk mutumin da ya mutu kamar rayuwarsa ta kare tilka ummatun qad laha ma kasabat wa lakum ma Wai wayancan al'ummatai sun riga sun tafi ai abunda suka yi a zamaninsu shi za a yi musu hisabi kuma na yanzu abunda kuka yi shi za a yi muku hisabi an gane ko ba a ɗaukar laifinka a ɗora wa babanka da ya mutu ko a ɗauko laifin babanka a ɗora maka kai da kake nan sai in shi ya ɗora ka a kan abu shi ya assasa abu shi ya kitsa shi to wannan kuma yana da kamisho da za a rika bashi amma ba nakun za a bashi ba nasa na musamman saboda yalwar ubangiji ka gane yawwa alaikum yana can eh, inda ma za a haɗu da shi ɗin da shi da ainihin annabi isa duk yana nan za a yi mana bayani a darasi na gaba akwai babin lut an gane ko garin a cikin gefen falasɗinu yake don shi zai gudo daga ainihin kudus ya yi gefen falasɗinu a ɗan tsakanin nan za a gamu ta gane ko wurin suna nan duka zai mana bayanin inda wannan wurin yake da shauransu insha Allah. Na'am. Game da Na'am. Eh. Hmm. To me ya kai kama kawai tsintar liman a hanya? Hmm? kawai ka zinci liman in masallaci masallacin da kuke sallah da shi yana da limamin sarati bi kaga shi zai yi jami'in farko to wannan an yarda ka bi kawai don shi jama'a ne suka nada shi sai da aka amince da shi amintacce ne aka ba shi masallaci ka gane ko to amma haka kawai daga baya kawai in kun kalli wanda kawai alamar riga ko yanayin gemu ko yanayin yanzu da ake ado da gemu da ƙasun ba? Ko kana zamanin yanzu ustazi ne in kaga mutum da cikakken gemu? Eh? Yanzu ku duba ku gani da shi ake yayi ne kaga mutum nan a cike yanda ka san sahabi, amma kuma shi shaidani. Eh? Wani ne kaga yana rawa cikakken gemu da saje da komi. to yanzu a wayannan alamomin duka ba za ka gane mutum da su ba ka ce za ka bi shi sallah haka kawai ba ka san shi ba sai in liman ne liman ga masallaci ko matafi ne ka in katar da masallaci ana jam'i a masallaci liman da aka nada wannan al'ummar musulunci ne ta nada shi yardaje ne amma haka kawai karanta tsawo irin na kasuwa ai an sha yi aiko wani da aka yi ya yi nan aka ce subhanallah yayi nan aka yi subhanallah kawai ya dauka kalmi sai ta <laughs> ce to ku an rasa kanku wallahi ku ni na ta <laughs> to ina amfanin wannan ai duk inda za ku zauna a kasuwa ai kun san junanku a kusa da ku to in har babu wani masallaci yardajewa da liman ratibi yake nan me yasa kuɗin a tsakaninku ba za a samu ratibin limaminku ba, wanda kun san junanku, ku haɗa kanku ku rika sallah. Eh? Wani ba za a gan shi da fayil da komi ya shigo kasuwa da tarbi da gemu da komi damfara ya zo. Don ‘yan damfara su suka fi sifanta kansu da malinta. To, in ya zo ya aje da niyyar zai yi sallah ya juyo ya fuskanci mutane ya musu damfara. kuma shi kuka saliman ɗan damfara eh me aka yi sai ya gama ya sallama ce to al'ummar musulmi jama'ar annabi mu fa muna yawo ne don taimakawa mutane to daga nan kuma zai buɗe feci shafi na damfara to ka gan shi ga ƙur'ani ga wani fayil a rike ga casbi ga sufa to a fa sai ya yamu za ku ya tattara ku da riba da ɗan jari duka ya yamu tsaye za a lafa boron ya yi gaba yanzu kuma daga wannan kasuwar sai ta gaba to Allah ya sauƙaƙe don haka duk inda kuka yi rukuni a kasuwancinku kun san wanda yake mai dama-dama cikinku to jama'a mu mu yi sallah sai ya jagorance ku ku yi sallah ko kuma kai ka yi ka ko kuma limamin masallacin da yake kusa da gurin jam'in fari a yi da kai ka fahimta ko ko kuma in an zo ruhu akwai wanda ka fahimta eh ka san wannan sai ku yi sallah amma irin wannan ya mutse na ranar lahadi akwai matsala akwai matsala don azhar ba karatu ake a fili ba eh yi tsaye tsaye kawai ya kurkuri wallahi ba fatiha kyakkyawa ba komai amma idan da isha'i ne ai kaga za a fito da abu a fili daga kaji yana gari mangarubi kaga sai ka ja baya abunka yawwa yawwa don haka wallahi yanzu ya kamata ahli sunnati wal jama'a ku ya tara sallah ita ce mai tsada a addininka tauhidi shine hai duk mutumin da matsafi ne ka yarda ka bi shi sallah ka rusa don bai da tauhidi wanda bai iya sallah ba ka bi shi ka rusa ba ka da sallah bayan kana da tauhidi abinda za a fara auna maka sallah in ta yi kyau sauran aikin ana iya maka afuwa ma amma da tauhidi da sallah su sai an gwada to nan ne cibiyar da tafi kowace kusoshi masu ƙarfin to kai an kwakwance maka su yaushe rokar ka za ta ɗauka ya mai nauyi don Allah eh to Allah ya sauƙaƙe duk mutumin da aka raba ka da tauhidi ba ka da wani noti da zai daure bodin motar ka wallahi balle a dora ibada eh to mutum yayi hattara wayansu malaman da muke bi tsafa ne ba su da aiki sai sai da kayan tsafi yawwa wa alaikumus salam mutum ya yana bugun ƙasan eh. idan ya tsaya a koyon lissafi kawai ba komi amma idan zai gano maka sa'a ya gano matarka wuta ce ko ruwa kaza akwai masu gano wannan nari ne wannan ma'i to wannan shi ma ya shiga wannan mai duba ne kahinan au'ar rafat haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ata kahinan aw arrafa wanda yaje gun boka ko kuma arraf mai sani mai ganowa mai duba fasalahu an shayyi ya tambaye shi wani fasaddaqahu ya bashi labari ya gaskata shi to sakamakon sa ne eh to don haka irin wayannan sai a yi hattara da su za ka yi kasuwa wai ya dubo maka ko za ka yi tafiya sai an duba maka za ka yi aure sai an duba maka istihara ake ba ka kaje ka yi ko ba shi zai ma ba shi dai in zai na da ƙoƙarin da zai maka ta yi taimake ni da addu'a malam ko sannan kuma ya ake istihara malam sai ya karantar da kai shi kuma ya taimaka ma da addu'a amma ba wai shi zai duba waka wannan matar alheri ne ko ba alheri ba ne aurenta wane shi wannan sai Allah Allah ake ba zaɓi wannan abu da nake so in shiga sayarwa alheri ne ya dace da sana'ata ko bai dace ba wannan sai Allah Allah ake ba zaɓi kafin ka shiga kasuwa sai ka ba Allah zaɓi wannan abu da nake so in yi Allah in alheri ne Allah ka sauƙaƙa mun shi ka tabbatar mun da shi ka sa albarka a cikin yinsa in ba alheri bane kuma ka zaba min wanda ya fi shi ka cire shi a raina haka mama matar in za ka aure ta ka roƙi Allah in alheri ne zama da ita cikin rayuwarka da addininka Allah ya sauƙaƙe mata aurenka ya zo cikin sauƙi in kuma ba alheri bane cire ta zuciyarka ya cire ka zuciyarta ya zaba maka wanda ta fita amma ba wai shi zai gano ma ba Allah ake ba zaɓi ya gano wannan ita ce istihara ba wai laya za a baka baka je ka sa karkashin filo duk abin da kai mafarki ne. eh ko kuma ka tofa ka kwantar da kunnenka akan tafin, e da in kai bacci za ka yi mafarki a wannan dukan shirme ne ba istihara ce ta sunna ba ko kuma a rike tarbiya ce kama in ka kama a rika faɗi a rika faɗi in an zo kama bai ce kash wannan duka shirme ne ko a yi wani zane a wani zane a ce rufe ido sa hannunka in ka ɗora hannu a kan wancan duk an koma irin abun da jahiliya aka hana mutum zuwan ƙura'ani ko innamal kamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu azlam shine kibau tanka duban sa'a lokacin jahiliya da a ka'aba aka yi guragu wannan gurbin amara ni rabbi wannan gurbin hannu rabbi su kuma suna nan yanci da ka'aba suna zaune in ka zo a duba ma sai ya ce to zo sai ya ce ha ba ka nan yanki kiboyoyin sai ya ce to harbi sai ka harbo in ka ce ki amara ni rabi ce ba dalla an ce ka je ba komi akwai sa'a in ka ce ki na hani rabi ce Allah ya hana ba sa'a in ka ce ki tsakiya ce to ka sake wai wannan shine ba. to shi ne yanzu za a aka dawo da shi cikin hikima to wannan duka haramun ne shafe-shafen ƙasa da duban sa'a duba ne bokanci ne amma idan mutum lissafi zai koya yadda zai iya haɗa rabon gado da shauransu wannan halal ne an gane wannan to Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure Allah ya afe mana wannan shine darasinmu na yau insha Allah sai kuma Allah ya kai mu gobe a Allah ya kai mu ranar yaushe ranar talata insha Allah sai mu dora akan wannan littafi to akwai masu tambaya game da cikin littattafan da muke yi littafin da ya fara karewa duka littafin da za a sa muka ce za mu sa mu wa in Allah ya yarda ko to domin littafi ne wanda ɗalibai suna fama da shi a gabansu ya kamata shi ma mu yi masa karatun keke da keke irin wanda muke yi wa sauran littattafai ko domin duk yanda ka kake ga da ka karanta shi kamar karatun zaure kaga za ka ja a fassara maka kawai ba za a tsaya a yi maka da dalla-dalla da shi kamar yadda za ake yi a haka ba domin mai ga wani yana jira ga wani ma yana jira ga wani ma yana jira sannan malamin musamman ma ba wai shirye yake don ya baje fasaha sosai ba wuri an gane wannan to amma wannan a sa littafi na jama'ar gari duka to malam zai tsaya ya zauna yayi jawabi don ba wani littafi da za a bude sai shi ko darasin da za a yi za a tsaya a yi bayani to insha Allah duk littafin da ka bi shi da haka za ka fahimce shi kuma in Allah ya yadda yadda muke karantarwa muna ƙoƙarin karatun don ya dace da karantarwa sunna idan da za ka rika ɗaukar karatuttukanmu sai ka rika buɗe karatuttukan malamai na larabawan saudiya in Allah ya yadda za ka samu yana tafiya yi ɗaya don me sai dai in karatun da za ka gwada da shi na bidiya ne to anan ne za ka samu ya yi karo amma Allah ya so za mu iya ƙoƙarinmu mu ga mun yi gwargwadon iyawar mu iya inda ilimin mu yake domin mu fahimci menene hadisin ya dosa ina ya dosa me yake nufi to don haka wanda duk Allah ya fore masa dama dama littafi ne da yawanci ana da shi shi bai da wani matsala da yawa ba sai an nebe shi ba ko da yake ana samun zautsayi ya zama sai an nema din don nima kaina yanzu ban da shi kuma babu da shi <laughs> eh akwai lokacin da na sai magi da shi eh? kwarai da gaske sai da shi na yi wallahi don magi magin don ne kai ha yanzu haka nima yana nema in an tashi to akwai wanda ya ce mai sharaha ne ko kuma a'a mattani na ce a mattani ne don aka ce sharha ne shi ne son taimakon za a ba shi hana, don yana so ya taimaka ya tambaya to wadda malik din ce dai za mu zama mai littafi ɗayan domin sharhan akwai wanda yake da littafi goma akwai mai shida akwai mai hudu to kagan aka ce shi ne a ga akwai abin sai dai duk mutumin da kuma yana so sai iya sayan mai sharhan don ya ci gaba da dubawa yana nazari an gane ko amma dai shi mawaɗa malik ɗin ne martaninta shi ne za mu sa in Allah yadda sai dai kawai kamar shi wanda zai karantar kaga zai bukace ne wancan ɗin din ya ƙara nazari yanda zai fito da abin fili kai ka rike martaninka shi zai je ya sha wahalar darensa ya ta bincike bincike in ya zo ya ma bayanin Allah ya yadda to Allah ya samu samu kafin nan eh, don duka mu ba da shi ne amma su duk suna da shi kamar su malam musa dama sun sha karanta shi tun a atc an ne mu wasu ya Allah ya ba mu sa'a. Eh wa'anda suke da wannan niyya Allah ya saka musu da alheri. Wai mutum har tambaya yake yi wai wani iri ne don so yake ya tsaya wa wa'ansu su karanta. Eh, wani kuma yana da kuɗin yana nan yana jira yau Allah ya sa da yin an saya an samu. Wai shi wai shi kullum yadda su suhula kai kullu hannun ƙasa eh? kai ba za ka yi ƙoƙari kai ma ka saya wa yansu ba kullu ya dai ka ce ba na yin an samu ina nan fa mm. ina buƙa ɗanyar <laughs> wallahi za su yi mana wayo fa mutane duk alherin da ya taso sai su yi baza maza sai su wawashe shi su bar mu shi yasa sahabbai da ba su da kudi a lokacin su kai ta kuka zahaba ahlud dusuri bil ujuri zahaba ahlud dusuri bid darajati ula ko to Allah ya saka mana da alkhairi eh wayannan bayin Allah da suke taimaka mana da littattafan Allah ya saka musu da alkhairi maluman da suke bi suna mana irin wayannan darussa a ko ina a duniya Allah ya saka musu da alkhairi domin malamai na sunna gaskiya tsaye suke yanzu a duniya suna kokari sai dai abubuwan ne suka yi musu yawa don zamani ne ya zo ƙarshe ba don ma aka sabu suna ɗan nacin ba da abun duk ya gurɓace alkawari ne na Allah kawai shi yasa har ake samun irin su din suna samu suna tsatsayawa suna kare sunna suna kare addini suna tsare tauhidi amma ba don haka ba yanzu ai da abun ba an manta shi wani ma da ai an ce tauhidi ya ce me tauhidi eh an ce sunna ce me kuma sunna to amma da Allah ya taimaka akwai masu sadaukar da rayuwarsu su ba sa gudun kushe ba sa gudun zargi su tsaya tsakani da Allah wallahi yanzu da abubuwan sun bata da sai dai kawai in an tar da littafi ya rika duba shi kawai wannan fa Allah ya sauwa mana Allah Ubangiji ya taimake mu da gudu tare tsira tare mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil ash-shirk wal mushrikeen wa dammir al-kuffar wal mulhidin wa ansur ibadak al ya arhamar rahimin ya azizi, ya ghafar ya rabbal alamin. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في ناره واشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين aka وليما إن شاء الله Allah rana ita gobe